نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم من هذه الشريعة من هذه الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم سل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وزد على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعبعته برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم مزراء نبيه يقاتلون على دينه رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أيها الأساتذة إن الأمة الإسلامية تحتاج وتضطر إلى معرفة سلفها الصالح لتحتدي بهديهم وتقتفي آثارهم تحقيقا لقول الباري جلت قدرته فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق يقول الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد أفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق في من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهم والبحث عن سيرهم وأحوالهم ليهتدى بهديهم فهم خير من سلك سبيله واقتدي به وأقل ما في ذلك معرفة المرسل من المسند وهو علم جسيم لا يغضب أحد ينسب إلى علم الحديث بجهله ولا خلاف علمته بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوكد علم الخاصة وعظم علم الخبر وبه ساد أهل السير وما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته أيها الأساتذة لهذا اخترنا اليوم أن يكون حديث لقائنا ذكر مناقب الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد سبق ذكرنا في الخطب الماضية لمناقب سالفيه وأخويه وصاحبيه أبي بكر وعمر الفاروق رضي الله عنهما أما نسبه رضي الله عنه فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي يجتمع نسبه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وكان يكنى عبا عبد الله يقول الإمام أبو نعيم الأصفهاني في وصفه وثالث القول القانت ذو النورين والخائف ذو الهجرتين والمصلي إلى القبلتين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا فكان ممن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه غالب أحواله الكرم والحياء والحذر والرجاء حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أحد السابقين الأولين وذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين أيها الأفاضل لقد أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه في أيام الإسلام الأولى وأنفق ماله الطائلة لنيل الحسنى حتى بلغت درجته القصوى وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا بدرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بتمرير زوجته وابنة وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها فعده صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وجعله من أهل الحسنيين الغنيمة والجنة وأما مناصبه فقد صحت بذلك أحاديث كثيرة ووردت بها آثار مشهورة غزيرة منها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا هو عمر ثم جاء آخر يستعذر فسكت بنيهة ثم قال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان بن عفان وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فردف وقالت كل أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان أخرجه البخاري ورحمة الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر عومة فله الجنة فهفرها عثمان وقال من جحد جيش العسرة فله الجنة فجحدها عثمان رضي الله عنه أيها الأكاذب أخرج الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام عن أبي ثور الفهمي قال قدمت على عثمان فقال لقد اختبعت عند ربي عشرا إني لغادر أربعة في الإسلام ولا تعنيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مرت بي جمعة منذ أن أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة إلا ألا يكون عندي فأعتقها بعد ذلك ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط وجهزت جيش الأسرة وأنكحني النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ثم ماتت فأنكحني الأخرى وما تركت في جاهلية ولا إسلام أيها الأفاضل إن عثمان بن عفان ذو مناقب عالية ومواهب غالية ومراتب سامية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم واستغفروا ربكم وادعوه واستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على نعمه الجزيلة وآلائه النبيلة والصلاة والسلام على رسوله ذي الأخلاق النبيلة وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على الغربة الأخيرة التي درسها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سن حياته أيها الأفاضل إن عثمان قتل مظلوما صابرا محتسبا صائما نهاره قارئا المصحف وقتله البغاة الخوارج من العراق ومصر أخرج الذهبي في السير أن حذيفة بن اليمان قال أيحسبون أنهم يحلبون بقتله لبنا والله لن يحلبوا بعده إلا دما أيها الأفاضل كانت سنة خمس وثلاثين من سن الشر للمسلمين ففيها خرج البغاة عن طاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيها حصروه وفيها قتلوه يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قتلتم ولي الله في جوف داره وجئتم بأمر زائر غير مقتدي فلا ظفرت أيمان قوم تعاونوا على قتل عثمان الرشيد المسدد وقال كعب بن مالك رضي الله عنه فكف يديه ثم تأغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل وقال القحطاني رحمة الله عليه والويل للركب الذين سأوا إلى أثمان فاتفقوا على الإسيان بوئ أثمان رضي الله تعالى عنه بالخلافة سنة أربع وعشرين وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين ودفن بالبقيع فرضي الله عنه وأرضى عنه وهو ما درجة سيدنا عبد الله بن مسعود كما يدعى الإمام أحمد يفتر أتشم مسند سنة إسنادي صحيح عتري يكي شيوا lalle Allah ya duba zukatan bayi gabaki daya sai ya samu zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce zuciyar da tafi ko kowace zuciya a cikin zukatan bayi sai ya zaɓe shi ya aiko shi a matsayin manzansa sannan ya sake duba zukatan bayi sai ya samu zukatan sahabbansa su ne zukatan da suka fi alkhairi sai Allah ya zaɓe su don su kasance tare da annabinsa ya ya sa su zama su ne masu bashi shawara su ne suke yaƙi domin tabbatar addinin Allah Don uwa masu daraja lallai al'umma a yau a irin wannan hali da muke ciki tana buƙata kuma lalura ce ta tilas a kanta ta san magabatanta musamman sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim domin ta shiryu da shiryar su ta bi gurabunsu domin tabbatar da faɗin Allah ta'ala da yake cewa tabbas idan su ɗan baya suka yi irin imanin da waɗanda suka gabace su suka yi to tabbas sun shiryu idan ko suka kauce suka yi irin abin da magabatansu suka yi to tabbas waɗannan suna cikin rikici da saɓani yan uwa masu daraja babban malamin hadisi babban malamin tarihi al-imam ibn abdul yana faɗa yana cewa mu duk da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam an gama mana aiki a game da su domin al'umma ta gaskiya ahlus sunnati wal jama'a sun yi ijma'i akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkaninsu adilai ne babu mutumin banza a cikinsu babu wanda ake tuma shi da wani abu mara kyau amma duk da haka wajibi ne a san sunayensu a yi bincike a game da sirarsu a san yanayinsu domin a yi koyi da su domin su ne mafiya alkhairun waɗanda za a bi hanyarsu kuma su ne mafiya alkhairun waɗanda za a yi koyi da su mafi karancin abin da za a sani idan an koyi sahabbai an san sahabban annabi sallama bambanta hadisin da ake ce masa muksali daga hadisin da ake ce masa musnadi wannan kuma ilimi ne wanda yake babba ba a ba wani wanda yake danganta kansa zuwa ga ilimin hadisi uzuri idan ya jahilci ilimin ilimin bambanta tsakanin mursali da muslimi yan uwa masu daraja al-imam na abdul yake cewa ban san wani sabani a tsakanin malamai ba a game da cewa lallai sanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ɗaya daga cikin ilmoma waɗanda suka masu ƙarfi da yawa ba a ce ɗaiɗaikun mutane ke bandattun mutane su san su sannan kuma wajibi ne a cikin ilimin hadisi a san tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yan uwa masu daraja alimam na abdul ya ci gaba da cewa ba na tsammani mutanen wani addini daga cikin addinai face ce malaman wannan al'umma sun kasance suna kula da tarihin sahabban annabinsu domin sahabban nan su ne suke zama musu tsakani a tsakaninsu da annabinsu da ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu san addini ba ɗan uwa masu daraja saboda waɗannan dalilan da aka ambata a baya muka zaɓi yau mu yi tarihin sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a takaice hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku dama mun taɓa gabatar da sirar sayyidina abubakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma a baya nasabar ta giduna usman ibn affan sunansa usman sunan babansa affan ana ce makakansa ibn aus ana ce makakansa abu al-as kakansa na biyu sunansa umayya na uku abdu shams na hudu kuma abdu mana suna haduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan kakan nasa wato abdu mana sannan ana masa laƙabi ko kuma ana masa alkunya da abu abdullah sannan bakwarai shi ne sannan ana danganta shi zuwa ga gidan banu umayya yan uwa masu daraja babban malamin tarihi babban malamin hadisi al-imam abu nu'aym al-asfahani ya faɗi a cikin littafin tabaqatul awliya yake cewa na uku a cikin halifofin annabi sallallahu alaihi sallama, wanda ya kasance mai da'a ga Allah wanda ya kasance ma'abuci haske guda biyu wanda ya kasance mai tsoron Allah wanda ya hijira so biyu wanda ya sallah a kibloli guda biyu shine Usman dan Affan yana cikin waɗanda Allah ta'ala yake faɗi a haƙƙin su waɗanda suka yi imani suka yi aiki aiki na gari sannan suka yi taqwa sannan suka sake imani sannan kuma suka kyautata aiki suka zama mukinai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance masu tashi su ma Allah subhanahu ta'ala su jada da daddare su yi iyamun laili suna masu tsoron lahira kuma suna fatan rahama Allah mafi yawancin rayuwar giduna, Usman ibn Affan karamci ne da kunya sannan da nisantar abin da zai zama abin tir sannan kuma da fatan samun aljanna rabansa da yini shine kyauta da yin azumi sannan rabansa da daddare shine yi ma Allah ta'ala sujada da kuma qiyamul layli shine wanda aka yi masa bishara da cewa wata jarabawa za ta same shi sannan kuma shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da ganawa da shi al-Imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yana cewa sayyiduna Usman ibn Affan shine ɗaya daga cikin magabata na farko farkon nan wanda ya kasance ma'abuci hakke guda biyu shine wanda ya hijira guda biyu kuma shine mijin ɗayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam guda biyu yan uwa masu daraja sayyiduna Usman ibn Affan ya musulunta a kwanakin musulunci na farko farko ya ba da dukiyarsa ne yawan gaske don neman aljanna don ɗaukaka addinin Allah har sai da matsayinsa ya kai tsoro ruwa a daraja kuma sannan duk yaƙoƙan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je sayyiduna Usman ibn Affan ya halarce su in banda yaƙin Badar shi ma dalilin sa annabi sallama ya bashi a gida ya ce ya tsaya ya jinyar matarsa kuma iyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wato Ruqayya radiyallahu ta'ala anha da aka dawo annabi sallama ya kirga shi daga cikin waɗanda suka halarci Badar aka ce yana cikin yan aljanna nan waɗanda aka ce wani waɗanda suka halarci yaƙin Badar sannan kuma aka yanka masa ganima ɗan uwa masu daraja amma darajojin sayyidina Usman ibn Affan suna da yawa hadisai sun zo da su sannan maganganun magabata sahabbai sun zo da su daga ciki akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin sa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata gona sai ya umarci Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ya tsara kofa ana nan sai ga wani ya zo ya ce a nema masa izini zai shiga annabi sallallahu aka je aka faɗa mata ya ce ku ce shigo kuma ku ce shi dan aljanna ne sai aka ga sayyidina abubakar wani ya sake zuwa ya nemi izini annabi sallallahu ya ce a bashi izini ya shigo kuma a ce shi dan aljanna ne sai aka ga sayyidina umar ne sai wani ya sake zuwa na uku aka ce yana neman izini manzo Allah ta sama ya shigo dan kadan can kuma sai ya ce ku yi masa izini kuma ku yi masa bishara da aljanna tare da cewa Allah zai jazabe shi a ƙarshen rayuwarsa sai aka ga sayyidina Usman ibn Affan wannan jarabawa ita ce kashishin da za Anas radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hau dutsen Uhud wani bangare daga cikin dutsen Uhud kenan a tare da shi akwai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman radiyallahu anhum shi kenan sai dutsen Uhud yayi rawawa sai Annabi sallallahu ya dan taba shi da kafarsa sai ya ce kai Uhud natsu ka san waɗanda suke kan manyan mutane ne akwai annabin Allah wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai siddiqin Allah wato sayyiduna Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu sannan akwai shahidai guda biyu sune sayyiduna Umar da kuma sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wato dukkanin ku kashe su za a yi za su yi shahada wannan falala ce ta sayyidina Uthman ibn Affan ake tsance da kuma falalar sauran sahabban da aka ambata gaba ɗaya yan uwa masu daraja annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yake cewa duk wanda ya haƙa rijiyar da ake ce masa bi'ir huma to aljanna ta tabbata a gare shi sayyiduna Uthman ibn Affan shi ya haka wannan rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam za a tafi yakin tabuka yakin wahala yakin tashin hankali yaki mai nisa annabi sallallahu ya ce duk wanda ya bada dukiyarsa domin ciyar da mayakan yakin tabuka to shi ma aljanna ta tabbata a gare shi sayyiduna Uthman ibn Affan ya bada dukiyarsa mai yawa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da sayyiduna Uthman zai yi bayan yau to ba zai cutar da shi ba yan uwa masu daraja al-imam az-zahabi ya ruwaito a babban kundin sa na tarihi daga tabi'i da ake ce masa abu faur al-fihami yake cewa na zo wajen sayyidina usman ibn affan sai sayyidina usman ibn affan yake ce mu hakika na boye abubuwa guda goma ga ubangiji na wato na aikata su suna wajen ubangiji na na farko ni ne ɗaya ni ne na hukum mutane hudu da suka shiga musulunci sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ya tabbatar da wannan sannan ban kasance cikin masu zafafa addini ba sannan ba na cikin masu burin zama a duniya sannan bayan haka tun da na yi mubaya'a na ba da caffa da hannun dama na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ban sake taɓa al'aurata da wannan hannun ba sannan babu wata juma'a da za ta gushe face sai na ‘yan tabawa sai dai idan ba ni da shi idan kuma ba ni da shi na sanya ma kaina bashi in na sama sai na biya sannan ban taɓa zina ba ko a jahiliya ko a musulunci sannan ni ne wanda ya bada dukiyarsa domin a ciyar da mayakan da za su tafi yakin tabuka sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya auren mun da diyarsa ce ta rasu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara aura mun wata sannan kuma ban taɓa yin sata ba ko a jahiliya ko a cikin musulunci sayyidina Usman ibn Affan ke faɗin waɗannan falalolin nasu guda goma cif ɗan uwa masu daraja sayyiduna Usman ibn Affan halalolinsa suna da yawa yana da darajoji da yawa yana da kyaututtuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi da su daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shin bana ji kunyan mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba mala'iku suna jin kunyar sayyidina Usman ibn Affan al-Imam Ibn Kathir babban malamin tarihi babban malamin tafsiri yana cewa daga cikin darajoji manya manya na sayyidina Usman ibn Affan da kuma kyawawan siffofi da ta'adoji da yake da su shine wanda ya tattara mutane akan kira'a kwara daya kira'a nan ana nufin mushafi kwara daya domin shi ne wanda ya rubuta ƙur'ani ya rubuta kwafi bakwai a ya ɗauki ƙira'ar da annabda salama suka yi mudarasa wato suka yi takara suka yi mufaffa da shi da annabi sallallahu da mala'ika jibrilu alaihi salam a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ƴan uwa masu daraja lallai na usman ibn affan an kashe shi a matsayin wanda aka zalunta yana mai haƙuri yana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yinin yana azumi sannan yana karanta qur'ani yan tawaye suka zo suka kashe shi daga iraki da masar yanuwa masu daraja Zai huzaifa ibn yaman yana cewa bayan an kashe sayyidina usman ibn affan baya nan ita cewa suna tsammanin da suka kashe shi za su rika tatsan nono ce wallahi ba za su sake tatsan nono ba ba nonon da za su tatsa sai dai jini tun daga kashe sai na Usman bin Affan duniya ba ta zauna lafiya ba ɗan uwa masu daraja hakika shekara ta talatin da biyar ta kasance shekara ta sharri ga musulmai a wannan shekara 'yan tawaye kawar suka fita daga a sai na Usman bin Affan a matsayin khalifan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka katange shi suka hana shi ya sha ruwa suka hana shi ya fito mu mutane sallah suka hana mutane suka hana shi ya fito mu mutane juma'a har sai da suka kashe shi سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ينا سيوا كن كش ولي الله أتكن جدن سا والله تالله كن زوجة كتتشن الأمر وان دباب شريعة أتكن سا إتي والله غنس ومتانا دسك حق سكا بوي بايا وجن كج سيدنا عثمان بن أفان بذات تقبة النسرى با سيدنا كعب ينا سيوا سيدنا عثمان بن أفان لوكتن دعك بوزاء كشيشي سيكام هنن سيريكي ya rufe kofar gidansa ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala zai rafkana daga abin da azzalumai suke yi ba yan uwa masu daraja sayyiduna Usman bin Affan ya ce ma mutane kakku kashe su kakku yaƙe su Allah ya yafe ma duk mutumin da bai yi yaƙi dan a kashe ni ba daga baya ai ka ga irin yadda Allah ya kwararo ma waɗanda suka kashe sayyiduna Usman bin Affan azaba ya sanya gaba da kiyayya a tsakanin junansu bayan da suna mitin su kashe sayyidina Usman ibn Affan daga nan kuma alkhairi ya juya baya daga al'umma irin yadda dabbobin da aka kora su suke juya baya al-Imam al-Qahtani yana faɗi a cikin nuniyarsa yana cewa bane azaba su tabbata ga mutanen da suka shiga gidan sayyidina Usman ibn Affan suka kashe shi yana karatun alqur'ani yana karanta suratul baqara har ya kai wajen da Allah ke cewa fa sayaqfikahumullah Allah ya isan maka su an yi ma sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mubaya'a da khalifanci a shekara ta 24 an kashe shi na da shekara 82 sannan kuma an rufe shi a makabartar baki ulgangadi babban makabartar Madina Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi Allah madaukakin sarki ya ƙara mana san waɗannan sahabban na Annabi sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗayan su اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يرضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأحوال والأقوال والأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء وسائر الأعمال الشرية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كلنا ولا تكن علينا وآل آثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصر على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الخلفاء الأربعة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا ولا تختلفوا فإن تسمية الصف من إقام الصلاة فواصلوا وحاذوا بين مناكبكم وسحر الخلل